goma sha ɗaya ga watan zulhijja na wannan shekara ta dubu ɗaya da da ɗari talatin takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ake daidaitawa da biyu ga watan Satumba wato watan tara kenan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ina so amfani da wannan dama in kara taya mu murnar rayuwa har zuwa wannan lokaci da kuma yin idi na wannan sallar layya ta wannan shekara ɗin na roƙon Allah ta'ala ya amsa mana bayan haka yan uwa kamar yadda aka ambata wannan muhadara ce wadda an saba gabatar da kwatankwacinta a ƙarƙashin wannan makaranta ta markazul wa'ayi na islami litalin wal irshad wal buhuth al da ke nan tudun jikun a garin zaria karamar hukumar mulki ta Zariya a jihar kaduna najeriya wanda gashi alhamdulillah a yau ana gabatar da ita a wannan masallacin juma'a na shek falhat as-salafi da ke nan garin tudun jikon a zaria kafin in ci gaba na gaya wa injiniya umar cewa na aiko da abin da aka raba wa jama'a a matsayin takardar da zan gabatar ne a jiya don dai in cika alkawari amma takardata ta fi haka kuma na gaya masa zan bada ta insha Allah ta'ala daga baya zan aiko masu domin kila a janya abin da aka saka a WhatsApp group din a sa wannan da ina ganin za ta fi bada ma'ana insha Allah ina roƙon Allah ta'ala ya yi mana jagoranci kuma mani gam da katar wajen isar da sakon yadda ya kamata takardar tana da ɗan tsawo to amma kamar yadda aka sani tun da yanayin lokaci din kuma an kalubalance ni cewa a yi tsarin top to your paper wato ka takaita duk bayanan da ka tattara komin yawansa a wato takaitaccen lokaci wanda insha Allah zan yi haka din mawdu'in dai shine gwaje-gwajen lafiya kafin aure ina matsayin shari'a a takardar sawa na fara da mukaddima kuma mukaddima tana ɗan tsawo amma zan yanke ta a wajen gabatarwar yanzu a cikin mukaddiman na fara bayani akan wato aure da yadda musulunci ke kallon aure da irin matsayinsa da kuma hikimomin da ke sa a yi aure ɗin to bayan nan sai na karkare gabatarwa ko mukaddima ɗin da cewa su ma'aura sukan shiga cikin rayuwa ta aure da fatan samun walwala da jin daɗi da farin ciki da soyayya da ƙauna mara iyaka sukan yi fatan su haifi ‘ya'ya masu cikakken lafiya da hankali da basira da albarka don su zame masu sanyin ido kamar yadda suke addu'ar ‘ya'yan nan su zamanto waɗanda ba za a yi ɗawainiyar da ta wuce yadda aka saba ba wajen yi masu tarbiyya da tabbatar da tsari mai kyau a gare su kuma suna yin addu'ar Allah ya sa su din ma'auran miji da matan su zauna rayuwar mutuka raba a tsakaninsu to sai dai irin wannan guri da akan shiga aure da shi kan samu tasgaro a lokacin da tsayan ma'aura ya fahimci cewa abokin zama ko abokiyar zama na tare da wata cuta ko larura da rashin lafiya da kan yi karan tsaye wajen cimma waɗannan gurace gurace hakan yakan sa ma'aura su samu kansu cikin wani hali na kunci har ma su yi nadamar auren juna musamman idan suka fahimci cewa larurorin nan inda an san da su tun farko da an ɗauki matakin da ya dace a irin wannan yanayi ne sai ka ga cewa ma'aura sun tsinci kansu a hali na wato bakin ciki da takaici wani lokaci ma su dauki matakin raba auren kasancewa in suka samu kansu a irin wannan hali kauna da soyayya kan koma ciyayya da gaba tausayi da jin kai da ake gina aure a kansu kan koma tsanani da kulafuci a tsakanin juna wannan yasa a yau masu ruwa da tsaki a harkokin lafiya ke nuna muhimmancin yin waɗansu gwaje-gwaje na lafiya tun kafin a aure domin ya zamanto an san irin matakin da za a ɗauka ko dai a haƙura kar a auren saboda abin ba zai yiwu ba in ya yiwu kuma akwai matsala da yawa ko kuma ɗauki mataki na kariya ko na magani tun kafin a auren in Allah sa an samu lafiya sai a auren ko kuma a ba su shawara game da yadda ya kamata su yi in ya sun ce sai sun yi auren domin kare kawunansu ko kuma kara zuriyar da suke fata su samu waɗannan su ne abubuwan da a yau masu ruwa da tsaki a harkokin lafiya ke ƙoƙarin bayyana to amma amma an ta shari'a sai zamanto akwai kace na ce a tsakanin malamai dangane da ko wannan abin za a ɗauke shi a matsayin wajibi ko za a ɗauke shi a matsayin wani abu ne na ganin damar mutane su yi ko ma a ce kwata-kwata ba buƙatarsa to wannan kace na ce ɗin ya daɗe a tsakanin malamai don haka a cikin wannan ƴar ƙaramar takarda ko makala na ɗan ya tsokaci ne akan matsayin shari'ar musulunci game da irin waɗannan gwaje-gwaje masana musamman waɗanda suke suna da alaƙa da ilimin harkokin lafiya da kuma ilimi na shari'a sun bayyana cewa ana yin gwaje-gwajen lafiya ne akan cututtuka guda biyar alhamdulillahi dr siraj ya yi maganganu masu ɗan yawa akan wannan to amma tunda na riga na tsaro zan gabatar da nawa da usulubin da na shirya a takardar gwaji na farko ana yin sa don tabbatar da kubuta daga cututtukan da ke ƙetare mai su zuwa waninsa a dalilin mu'amala ta jima'i wanda ake kira sexually transmittable diseases ko STDs wanda kamar yadda likita ya ce sun hada da HIV da hepatitis B da hepatitis C da gonorrhea da kuma syphilis sai nau'i na biyu gwaji game da rukunin ƙwayoyin halitta wato genes kenan don sanin genotype wanda shi ma likita ya yi magana a kai na masu niyyar aure don a san shin aa ne ko as ne ko ss ne don tabbatar da kubuta daga cututtukan da ke bin hanyoyin jini wajen yin naso da shafar abokan zama da kuma zuriyarsu da za a samu gaba musamman ma cutar nan ta anemia ko sickle cell kamar yadda likita ya magana wanda kan koma zuwa ga su ƴaƴan da za a haifa idan ya zamanto ɗayan ma'aura ɗin kariya ne ko dukkan su kariya ne ballantana kuma idan ya zamanto dukkan su ma suna da wannan cuta ta anemia ko sickle cell wanda aka fi kira da sickler a cikin sai gwaji na uku gwaji don gane rukunin jini shi ma da yawa daga malamai sun ce akwai bukatar a yi shi domin a san wanda yake a ko b ko o ko kuma ab sannan da wani dangi na rukunin jini da ake kira resource factor don a san negative ne ko positive wanda wannan da yawa kila mutane za su ga kamar mahimmancin saragagge ne kila in ba an zo ba da jini ga mara lafiya ba ba a maganan wane ne ya dace ba da jini ga mara lafiya to amma bincike ya nuna wanda na tabbata likita in ya samu dama zai kara mana bayani akan haka cewa idan mace tana karkashin rukunin negative ta auri miji wanda yake rukunin positive kuma ya zama babu wani bayani da suka sani ballantana a ba su shawarwari akan yadda za su yi a koyuwan ya zamanto in an samu ciki za a fuskanci matsala ta abinda suke kira intrauterine death ya zama ana yawan samun mutuwar tayi ko jariri a cikin ciki ko kuma a rika samun yawan bari wanda wannan a da su kansu likitocin ba su ba shi mahimmanci ba amma a yanzu bincike ya nuna yana da mahimmanci aƙalla a san blood group domin a ba su shawara na irin abin da ya kamata a yi idan mace ta samu ciki sai gwaji na hudu gwaji don tabbatar da rashin aibobin da ke wajabta raba aure a tsakanin miji da mata bisa zaɓi kamar cututtukan da ke iya jawo rashin haihuwa ya zama mutum baya iya haihuwa ko kuma ita mace ba za ta iya haihuwa ba don tana da matsala a mahaifanta kila fallopian tube ɗinta ko kuma shi miji yana da sterilization baya iya sa mace ta ɗauki ciki ko kuma waɗansu abubuwa dai masu kama da wannan hatta ma cututtuka irin na daji wasu nau'o'i a cikin cututtukan daji wato nau'o'in kansa wanda suna isa a raba aure kamar yadda malaman fito suka bayyana da ma waɗansu nau'o'i na ciwon koda wanda malamai sun yi bayani akan cewa a littafin fikihu za a iya raba aure idan ana da zaɓin ko in an an so haka ɗin musamman inda ya zama to kafin a yi auren ba a yi bayanin waɗannan cututtuka ba har aka zo aka yi auren yana iya zama aibi da za a iya raddin mace a kai ko ko mace ta nemi rabuwa da miji akan haka sai gwaji na biyar shine gwajin da za a yi game da cututtukan da ake iya gado wanda likita yayi magana akan su wanda a yanzu bincike na masana harkokin lafiya na nuna cewa akwai nau'o'in cututtuka da ake iya gado har dubu takwas irin waɗannan cututtuka sun hada da ciwon hauka kamar yadda likita ya magana da kuma nau'i na ciwon ido kamar irin su glaucoma tunda ana gadon su suma to waɗannan na daga cikin abubuwan da aka iya ba muhimmanci wajen ainihin bincikawa to menene hukuncin waɗannan gwaje-gwaje na lafiya kafin aure kusan dukkan malamai a wannan zamani sun haɗu akan muhimmancin gudanar da gwaje-gwajen lafiya kafin aure don kauce wasu cututtuka da ke yin karan tsaye ga ɗorewar aure ko su sabbaba cuta ko na ƙasa ga 'ya'yan da za a haifa to amma malamai sun yi saɓani game da wajabcinsa akan waɗanda ke son yin aure shin waliyin mace na iya wajabta cewa sai an yi kafin a yi aure ko bai da iko gwamnati na iya wajabta sai an yi ko ba ta da iko wasu na ganin wajibi ne wasu kuma na ganin kawai a bar mutane su zaba abin da suke so daga cikin masu ganin wajabcin gudanar da gwaje-gwajen lafiya kafin aure a wannan zamani akwai irin su Sheikh Muhammad Az-Zuhaili da Nasir Al-Maiman da Usama Al-Ashqar daga cikin malaman da ke ganin ba dole ne a tilasta mutane su wannan gwaje-gwaje ba ko a ƙarƙashin gwamnati ko a ƙarƙashin tsari na zamantakewar al'umma akwai babban malami ibn Bas da Abdullahi ibn Jibrin da Abdulkarim Zaidan da Muhammad Ra'afat Usman to sai mu koma mu dubi hujjojin kowane bangare na zabi in fara da waɗanda ke ganin rashin wajabcin wajabcin yin gwajin su ba da ibnu jibrin da su kenan su sun kawo dalilai masu yawa amma na rairayo guda tara a ciki na farko suka ce ai wannan gwaje-gwaje in an ce sai an yi ai kawai tuhuma ce ga bayan Allah kuma ta da zaune tsaye ne jefa mutane ne cikin zulmi musamman da yake ana samun kurakurai cikin sakamakon gwaje-gwajen da ake gudanarwa wannan kam haka din ne ana iya samun kurakuran domin akwai wanda na sani kafin ya aure ya je yayi gwaji na genotype ya zamanto gwajin ya tabbatar da cewa AA ne a shika kuma yayi amma daga baya sai Allah ya kaddara suka haifi ɗa wanda yake kuma sikla don matarsa SS ce ganin haka yaje ya sake wani gwajin sai ya zaɓe ya gwaji a wurare daban-daban shika kwango da kuma wani wuri mallakar ainihin wato ba na gwamnati ba a wannan bincike da aka yi da gwaji da aka yi masa sai ya zamanto a na shika aa ne shi amma a waje sai aka ce shi as ne to kunga ana iya samun kurakurai ko saboda an yi jinkirin yi bayan ɗauki jinin ko saboda mashin ɗin da aka amfani da shi ya ba da wani ero ko kuma an yi kuskure aka yi gama ɗan jini jinin wannan ba a kiyaye na wannan ɗin ba aka ɗauki wani result aka ba zai iya aukuwa saboda haka daga je kawai ta zaune tsaye kuma tuhuma ce ga bayan Allah haka kawai su ba su ga dalili ba na biyu suka ce munan zato ne ga Allah kawai muna nawa Allah zato kai ina ruwanka ka shiga harkar aure da niyyar Allah zai baka alkhairi mana ashe ba hadisi ya zo daga al-Imam Ahmad ba hadisi kudusi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce ana inda zanna abdi bi in zanna khairan falahu wa in zanna sharran falahu Allah ya ce ina nan inda bawa na ke zato na in yi zaton alkhairi zai samu in sharri ya zato ya rage na shi zai samu sharri dalilin su na uku suka ce ai bai daga cikin sharuɗan aure ko rukunansa don haka ne ma magabata ba su yi sa ba duk da cewa sun yi magana game da nau'o'in aibi da ka iya sa a raba aure bisa zaɓi kuma ai hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani sharadi da ba cikin littafin Allah ba ta ce ne ko da ainihin ɗari ne sharuɗa ɗari ne kuma in an ce za a wajabta gudanar da gwaje-gwajen lafiya kafin aure shin ba a sabawa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya rawaito ba idza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju da mutumin kirki mai addini mai kyakkyawan dabi'a ya zo sai ka ce sai kai mashi wani keke da keke wani kalalaita ina ruwanku dalilin na hudu ruduwar da mutane ke yi cewa gwaje-gwajen lafiya kafin aure na iya tsare su daga cututtukan da ake gano kasancewar har yanzu sakamakon bincike game da irin waɗannan cututtuka ba shi da sanyi sahihanci sosai ko ba a sallama masa ba abu na biyar wannan gwaje-gwaje na hana wasu mata samun ma'aura saboda sakamakon gwajin lafiya da aka yi masu wanda ya nuna suna da wata lalura dalilinsu na shida a dalilin sakamakon gwajin wasu kan rayu cikin jimami da damuwa da rashin kwanciyar hankali duk tsawon rayuwarsu zan iya tunawa kamar shekara hudu ko biyar da ya wuce na je shika duba wani mara lafiya na ga wani yaro matashi sai ake gaya mani ya zo ne daga sokoto wani bincike aka gudanar masa a ainihin jami'ar wato a asibitin koyarwa ta jami'ar usman dan fodiyo aka ce masa ko aka gaya ma 'yan uwansa akwai yiwuwan da wahala ya wuce kwana talatin zai rasu su kuma suka je suka gaya ma yaro tun daga wannan rana bai ƙara cin abinci ba ya rayu cikin jimami ya kwana talatin bai mutu ba kwana arba'in bai mutu ba hamsin bai mutu ba amma ya ƙare kamar mai kanjamo saboda ba cin abinci ba kwanciyar hankali daga baya kai shawara aka kawo shi shika ran da na je ma na tare cin abinci ya samu lafiya gwargwado domin an ba shi shawarwari kuma an kwantar mai da hankali zaka ce to kawai a sa mutane su rayu cikin jimani saboda an yi gwaji ka ce a wannan bai ba dalilin su na bakwai suka ce ai ba dole ne a samu zuriya ba don an yi aure asali ma in an yi aure wai dole sai ka haihu ne ai akwai wanda bai haihuwa wai ja alu man ya sha'u a ƙima duk da cewa uku cuta ce da aka iya samun maganinta amma dai tun da dai asali ma ba dole ne a samu ‘ya'ya bayan an haihu duk da cewa yana daga hikimomin auren a hayayyafa to don me za a ce sai an yi gwaje-gwaje in kuna gwaje-gwaje ne don ‘ya'ya to dole ne a samu ‘ya'ya saboda haka me na tafi zaune tsaye dalilin su na takwas suka ce akwai rashin kiyaye sirrin waɗanda ke zuwa a yi masu gwaji saboda ƙarancin amana da kiyaye na dubban aiki a tsakanin ma'aikatan lafiya hakan kan sa a yada sakamakon gwaji da aka yi mutane kuma su rayu cikin damuwa da kunci da tsanani da takaici dalilin su na tara ɗawainiyar kuɗi da ke tattare da gudanar da gwaje-gwajen na haifar da kunci da takura ga mutane musamman masu ƙaramin karfi kuma hakan kan hana ma a yi aure musamman a waɗansu ƙasashen da kan tilasta waɗannan sune tara ko dalilai tara daga cikin dalilansu masu yawa waɗannan sune mafi girma a cikin dalilan da waɗannan malamai suka dogara da shi to sai rukuni na biyu waɗanda ke ganin wajabcin yin gwaje-gwajen kafin a yi aure su kan sun dogara dalilai guda hudu kacal kacal dalilan su ƙwara hudu ne dalilin su na farko suka ce ai manufar yin gwajin ita ce a bada kariya ga aure don kada ya samu matsala bayan an kulla shi ya zama to ya samu tasgaro a raba aure ko kuma a rayu cikin kunci suka ce wannan manufar mun dogara ne da ka'idar alwasa'ilu la hukumul gayat in har ana so aure ya zama mutuka raba wanda manufar aure ke na asali mutuka raba sai an samu wata lalura ta bijiro to da zai taimaka a cimma mutuka raba a aure ai yana da muhimmanci shi ma to menene wannan abin daga ciki akwai gwaje-gwaje na lafiya da za a yi kafin aure dalilin su na biyu suka ce sanannen abu ne cewa musulunci ya ba da kulawa ta musamman ga annasu wato zuriya har ma ya sanya shi a matsayin larura daga cikin larurori guda biyar wato necessities a baruriyatul khams da ya zama dole ne a ba su kariya to in dai dole ne a ba da kariya ga annasu zuriya kuma ya zama gwaje-gwajen lafiya kafin aure zai taimaka a ba da wannan kariya ashe gwaje-gwajen aure ya zama dole a gwaje-gwajen lafiya kafin aure ya zama dole sai dalilin su na uku suka ce ai ga annabawa kamar su annabi zakariya sun roƙi Allah ya azurta da zuriya ta ƙwarai mai tsarki da lafiya haka kuma yana daga addu'o'in muminai roƙon Allah ta'ala ya azurta su da samun ƴaƴa da za su zame masu sanyin ido saboda tarbiyya da lafiyar jiki da lafiyar zuciya a cikin ali imran aya ta 38 Allah ta'ala ya ce hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a dhurriyatan tayyiba malamai sun ce masu aqida da tauhidi kyakkyawa managarta a hali da dabi'u managarta a lafiya shi yasa duk malaman da suke rubuce-rubuce akan harkar tarbiyya za ga suna magana akan janibin lafiya kamar yadda suke magana akan janibin tauhidi da akida don haka samu yaya marasa lafiya sallah ma ba za su iya ba ko kuma za su rika yawo a gari su zama sahuhai saboda kuma wani abu da aka iya gujewa tun kafin a yi aure anya ba a sakaci ba ko zaman to sikila kuma za a iya kauce ma wannan matsalar tun farko anya ba a sakaci ba Allah ta'ala a suratul furqan aya ta 74 ya ga mana addu'o'i mu'minai daga ciki akwai wallazina yaquluna rabbana hab lana min ladunka zurri hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama yanzu ƴaƴan da suke wato ba da lafiya sai dai a kwantar a tayar saboda wata lura da ake iya kaucewa tun kafin aure za a zama sanyin ido ina kaga ba da musayin san ido ba zai dan haka wajibi ne a wannan gwaji sai dalilin su na hudu suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da yin aure bisa niyyar hayayyafa haka kuma ya fadaitar da wanda ke son yin aure da ya kalli wanda zai aura dan tabbatar da kubutarta daga cututtuka mabayyana da samun natsuwar cewa ta yi masa gwaje-gwajen lafiya kafin aure zai taimaka wajen tabbatar da wannan misali a cikin hadithin da an nasa'i ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafirun bikum haka nan Abu Hurairah ya rawaita hadisi ya ce yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo ya bashi labarin ya auri wata mace yar ainihin Madina ba Ansariya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi a nazarta ilaiha ka kalle ta kafin ka aure ta qala la yace a'a manzo Allah ya ce masa fazhab wanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari shay'a je ka dube ta je ka kalle ta domin a idanuwan mutanen Madina akwai wani abu malamai sun maganganu da yawa akan menene shay'an nan da ake nufi tunda ya zo a sigar na kira aka ce dukkan wani abu da ka iya sa miji ya ji baya san matarsa shekara hudu da ya wuce wani dan uwa ya kira ni daga wani gari yake ce mu in ba shi shawara ya auri mace yana matukar santa amma bai taba ganin fuskar ta ba tana cikin nikali kullum an hada a taro na MSS masha Allah aka hada soyayya aka yi lobayya aka yi aure yace ran da aka kai ta gidansa ta kwara fuska ya gani sai ya ga kwata-kwata baya santa ba irin mutum da yake so aura ba kenan ga ta kuma da ladabi da biyayya tana masa hidima amma ce tun da yake tun daga ran da aka aure bai taba jin yana santa ba to me aka yi kenan. wannan hadisi da Imam Muslim ya rawaito shi kuma a Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Mugira dan Shu'ba radiyallahu anhu yace wani mutum ya wato shi Mugiran da kansa ya nemi auren wata mace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi shawara da ya ga manzon Allah yana neman aure yace masa unzur ilaiha fa innahu ahara an yudama bainakuma je ka kalle ta don hakan zai sa ka ga me kake so daga gare ta a kenan asalin shari'a tana da manufa ta a tabbatar da aure ya wanzu ya dore ya zo mutu karaba to duk abin da zai ba da dama a kai ga wannan ai yana da muhimmanci kuwa don haka waɗannan malamai suka ce bincike akan wannan ya zama wajibi ashe suna dalili na biyar ba na ba hudu kaɗai bane sai dalilin su na biyar suka ce yin gwajin lafiya kafin aure nau'i ne na rigakafi wanda shari'a ta tabbatar sanannan abu ne cewa rashin gudanar da gwaje-gwajen lafiya kafin aure zai hana samun damar kaucewa cututtuka masu haɗari wanda ka iya cutar da ma'auran ko yayin da za su haifa ko danginsu ko al'umma baki ɗaya a tattalin arzikin da a tsarin da a ainihin ma addininta abin da ya shafi gudanarwarta da sauransu suka ce domin al bukhari ya rawaita hadisi wanda likita ya yi magana akan kansa. la turidu al-mumrida al-musih kar ku hada mara lafiya da mai lafiya a cikin dabbobi to in dabbobi an ce kar yi haka raquma kar hada su dan kar ɗaya na shi ɗaya. min babu aula ɗan adam bayan Allah ce wala kan karramna bani adama babu wata halitta kamar ɗan adam a daraja Hakanan hadisin Afa'on wanda shi ma likita yayi ishara zuwa gare shi idza sami'tum bihi an bi ardin fala taqdamu alayhi wa idza bi ardin wa antum fihi biha fala takhruju firaran minhu in akwai annoba a gari wanda ke hakura kare fita dan kare yada fitan dan kare yada ne wanda ke wato wanda wanda bai shigo ba kare ya shigo dan kare ya kamu sannan ga hadithin bukhari wanda shi ma likita ya ishara zuwa gare shi firra min al-majzum kama firra min al-asad aw tarwayan firaraka min al-asad gujewa mai kuturta kamar yadda zaka gujewa zaki suka ce don haka yin gwajin lafiya kafin aure nau'i ne na rigakafi wanda shari'a ta tabbatar to waɗannan su hujjoji na bangarori guda biyu masu ganin wajabci da masu ganin a mutane su zafi abin da suke so almuhimmu anan shine dukkan su sun yadda ya kamata a yi amma hukuncin shine suka yi sabani shin a wajabta ne yanzu in ka zo auren yata in ce in ba za ka yi baka tafi abinka ba zan baka ba ko ko da dama in wajabta maka in baka shawara ne in ka ga dama ka in ka ga dama kar ka yi shine kawai akai sabani amma duk sun yadda yana da matukar muhimmanci to sai abu na gaba shine ni abinda nake rinjayarwa bayan nazari cikin hujjojin dukkan bangarori din to ni ga nawa ra'ayi bisa ainihin abin da na fahimta na dalilan su abu na farko ni na fahimtar wajibi ne a gudanar da gwaji don tabbatar da kubuta daga cututtukan da ke ƙetar mai shi zuwa sa a dalilin jima'i ko makamancin wannan kamar HIV da hepatitis B da C duk da cewa likita ya ce ba lalle sai an yi ba amma daga maganganun da malamai suka yi da ɗan abin da nazarto daga maganganun likitoci musamman wanda suke da ilimi na shari'a sosai hatta hepatitis B da C ya kamata a yi kar a ce wai ba za a yi ba wajibi ne a yi wannan test ɗin saboda irin abin da yake haifarwa na san likita zai yadda da ni idan na ce su sun yarda a yau a ilimin likitanci cewa aibin hepatitis B ya fi aibin HIV illa iyaka prevalence yawan masu HIV ne kawai ya zama ya ninninka na masu hepatitis B a duniya amma illan da yake haifarwa to yana da yawa wanda da yawa masana suka ce yafi na HIV domin HIV ana maneji. A shekaru masu yawa 10 20 30 masu zuwa shika suna karban magani wasu ba za ma ka san ma suna da HIV ba sai su shekaru mai yawa har sai dai wata cutar ta kashe su ba HIV ba hepatitis shi ma ana da magunguna amma subsessor din kadan ne duk wanda nasu yake ba A ba B ne ko C to illolin da ke cikin sa yana da yawa sannan yawan na son hepatitis B da C ga ainihin abokiyar zama ko abokin zama da ma ƴaƴan da za a haifa ya ninninka abinda HIV ke haifarwa na naso ga waninsu in banda abokin zama din kamar yaya da sauransu HIV yana iya naso amma abin da ke faruwa kadan ne an kwatanta da abin da hepatitis suke haifarwa musamman in dai ana kyauta zaton akwai yuwan samun su ko kuma ya zamanto babu kwanciyar hankali idan ba a yi ba mana na sa sharadi biyu ina ganin akwai sharuɗa biyu na farko in babu kwanciyar hankali misali mace kamar yadda likita ya ce mijinta ya rasu kuma ya yi doguwar jinya kuma a ga yana tara ne to me ba za a yi ainihin wato test na HIV ba kuma shi ba a yi masa saboda ko da shi ba a ga yara ne ba wa ya san me zai faru ko me ya faru ko me yake ciki musamman da yake ainihin wannan cuta ne da kan dauki dan lokaci mai tsawo kafin ta bayyana a galibi musamman idan mutum na cin abinci wadatacce yana kula da lafiyarsa abubuwa daban-daban domin ai Allah ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka likita ya ishara da wannan aya a bakara aya 195 duk da cewa tafsirin ayar asali akan wata mas'ala ce mai alaka da jihadi amma da yawa malamai suna amfani da ita suna duk wata duk wani abu da zai jawo mutum halaka za a iya dora masa wannan ayar ba tare da la'akari da asalin dalilin saukar aya din ba da kuma faɗin Allah ta'ala a suratul nisa ta 29 wala taqtulu anfusakum amma ba sai an yi gwaji game da irin su gonorrhea da syphilis ba wanda likita shi ma ya tabbatar da haka saboda ainihin na farko dai ni a fahimta ta ba su cikin cututtuka masu haɗari sosai a wannan zamanin suna dai da muhimmanci a yin amma ba su cikin masu haɗari kwarai da gaske da haka ba za a wajabta ba sai dai a ba mutane zaɓi a ba su shawara cewa su haɗa da shi ɗin shi ma domin tunda ba su cikin cututtukan da ake kira hattaka ko fattaka ko muzmin to ba za a matsa akan a yi su ba abu na biyu ba laifi ma'ana ba wajibi ba kenan ba laifi a gudanar da gwaji game da aibobin da ke wajabta raba aure tsakanin miji da mata kafin uh, yake wajabta raba aure tsakanin miji da mata bisa zaɓi. ina ambatan kalmar bisa zaɓi domin ko da wa'annan aibobin sun bayyana idan namiji ya ce zai haƙura koda bai san da su ba daga baya ya sani ya ce ya haƙura zai zama da matarsa ba matsala ko in shi ke da shi ta ce za ta haƙura su zauna da shi ba matsala kamar misali rashin haihuwa to wannan ba laifi a gudanar da gwaji a su amma dai ba wajibi ba don malamai sun ce duk wani aibi da ke sa ɗayan ma'aura ya guje wa abokin zama ko ya kaurace masa gaba daya ko ya hana jima'i a tsakaninsu ko ya hana gamsuwa wajen yin jima'i, za a ba da zaɓin rabuwa ko ci gaban zaman aure idan ba a san da shi ba kafin auren in ko mutum ya san da su kuma ya dai aura to ba za a ba shi wannan zaɓin ba Abdullahi bin Jibril babban malami shi gani yake ma ba kawai manya-manyan cututtuka da suke matsayin aibobi tsakanin ma'aura ba shi kama a fatawarsa yana cewa hatta ƙanana irin su asma da diabetes da bilhaziya da rheumatism duk ya kamata yace babu laifi ai ainihin gwaji a kansu asma diabetes bilhaziya da rheumatism duk da cewa sai dai cutar da abokin zama ta hanyar mu'amalar da zai yi ko ɗawaine da zai na kulawa da rashin lafiya amma a zahiri ba za su shafe shi ba ba cikin transmittable diseases amma in mutum yana da asma musamman chronic macen take da shi mutum zai ta wahala in abin ya taso haka idan shi ke da shi za ta ta wahala in abin ya taso to shi ibnu jibrin na ganin har waɗannan ma ya kamata ko in ce yana ganin babu laifi a yi su to amma dai wannan ababin ba laifi ne ba ababin wajibi ba duk wata cuta ko wani aibi da ka iya hana jin daɗin zama tsakanin miji da mata ko rashin gamsuwa ko rashin yiwuwan yin jima'i ko rashin haihuwa ko kuma cutuwa a dalilin mumarasa kamar a ce cutar kuturta da sauransu to wannan ana iya ba da zaɓi a rabuwan aure in ba a san da wannan cutar ba kafin a yi aure idan kuma an san da ita aka yadda za a zo na babu matsala in an yi bincike a kanta yana da kyau amma ba dole ne sai an yi ba ibn al-qayyim a cikin zabi ma'adina cewa wa sahihu anna nikaha yufsaqu bi jami'il uyubi كسائر العقود لأن الأصل السلامة يقال جوا كل عيب ينفر الزوج الآخر منه فلا يحصل به ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار yace magana mafi inganci aure ana iya bata shi da duk a dalilin duk wani aibi da ya shigo ciki in ba a san da shi ba aka kulla auren yace domin asali a cikin aure shine ana faran kowannen sai zama yana da lafiya ya kare cewa kai duk wani aibi da ka iya sa daya ɗayan ma'aura ya kyamaci ɗayan kuma ya zama manufar aure ba za ta ba za a iya cin mata ba a dalilin wannan illar ko aibin na jin kai da tausayi da soyayya da kauna yace to wannan ya wajaba a bada zabi in sun ga dama su cigaba da zama in sun ga dama wanda ke bai da luran yace ba zai iya ba abu na uku shine wajibi ne a gudanar da gwaji game da yanayin ƙwayoyin halitta da ke da alaƙa da cututtuka masu bin hanyoyin jini wato a test kenan ko gwaji na genotype domin hakan ya dace da ƙa'idar shari'a a dararu yuzalu don wani aini ana gusar da shi a shari'a wujuban saboda haka in mutum AS ya kamata ya auri AA ko kuma ss wajibi ya auri aa haka nan ita ma macen in aa ne to ba ta da matsala ta yi auren ma kowa sai dai za ta iya samun kariya kenan in ba aa dan uwanta ba za su haifa ya da kariya wanda jikansu na iya zama yana da sikila ko yana iya zama sikila amma ya zamanto kawai a yi aure ba tare da wannan ba bayan da abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma to zai zama gaskiya an yi ganganci tunda dai Allah ya sa bincike ya zo ana iya gane waɗannan abubuwan yanzu kuma tunda dai shari'a ta tabbata da ka'idar ad-darar yuzal kuma wannan darar ne la shakka to a gusar da shi shine zaman lafiya sai abu na hudu ba dole sai an yi gwaji game da cututtuka da ake gado ba kafin aure kasancewar masana sun tabbatar da cewa har yanzu ba a fahimci hakikanin yanayin ƙwayoyin halittar ɗan adam ba jins kuma ba a sallama sakamakon da aka yi na bincike a kan waɗannan ba musamman idan ɗayan iyaye ne ke da lalurar mafi yawan masana sun ce yana da wahala in ba dukkansu ne ke da shi ba ya zamanto ya su zuwa ga ainihin ƴaƴan da za su haifa inda ta hanyar gabi ne to amma mun sai yana unguwa. yana unguwa. idan mahaifiyarka tana da glaucoma a cikinku ana iya samu wasu su zama suna da glaucoma a yayanta shi yasa duk wanda mahaifiyarsa ko mahaifinsa ke da glaucoma to ya kamata a ce musamman daga shekara 25 a fara yawaita test na ido lokaci zuwa lokaci ta yadda idan an gano za a ɗauki mataki da gaggawa na dakatar da shi ta hanyar yin operation a dakatar da ɓannansa in aka dakatar shi kenan an magance iya inda ya rabu. in ku haka saka ci wata ran za a waye gari ga ido gwalala amma babu gani kwata kwata a da kafin a gane glaucoma sai a ce an harbe shi ko kuma an jefe shi ya tashi da safe tab jiya lafiyar salau yana gani har ya karanta Qur'ani yau kuma ya waye gari dai ganin komai ganin ya tafi gaba daya to yana daga sharrin glaucoma amma ko da yake ba dole ne ai wannan ba to in an yi ba laifi saboda maslaha musamman in al'umma ce wanda take da yawan irin wannan cututtuka ko kuma ya zama aure ne a tsakanin wato waɗanda suke yan uwa da dangi kamar yadda likita ya magana saboda ka'idar shari'a dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih gwaje-gwajen nan na da fa'idodi daga cikin su akwai cewa waɗanda ke nufin ƙulla aure za su san nau'in cututtukan da ake iya gado daga iyaye da waɗanda ake iya ɗauka a dalilin zamantakewan tare ko dalilin saduwa da juna wato jima'i kenan ko kuma cututtukan da ke iya hana haihuwa ko kuma suke sanya zubar da ciki da sauransu hakan zai ba dama a ba su shawara ko dai kar su yi auren tsakaninsu ko kuma su yi amma da abubuwan da ya kamata su kula da su abu na biyu yana taimakawa wajen hana aukuwar mushkiloli a tsakanin ma'aura a dalilin gano cewa abokin zama na da ko abokin zama na da wata lalurar rashin lafiya wanda ba a bayyana ba kafin yin aure abu na uku ne irin wannan gwaje-gwaje na magance yiwuwar aukuwar haɗari na kamuwa da cutar da abokin zama ke fama da ita a dalilin jima'i ko zaman tare wanda kuma hakan ma na iya yaɗawa sauran al'umma to akwai abubuwa da malamai suka ce a matsayin bawabi wato abubuwan lura wajen gwaje-gwajen lafiya kafin aure na ɗaya gwajin ya zama to an yi shi ne a ƙarƙashin manyan manufofin shari'a wato makasu da shari'a da ke da alaƙa da aure don ba da kariya da annaslu wa zurriya kasancewar yana daga cikin larurori guda biyar da muka yi magana a kai wato a zaruriyatul khams abun lura na biyu shine gwajin ya zama to yana tabbatar da manufan aure ne ko yana ƙarfafa manufar aure abu na uku ya zama gwajin da za a yi an takaita shi ne ga abubuwan da larura ko buƙata suka kawo ba a je a shiga cikin wasu gwaje-gwajen da ba su da alaka da ainihin abin da ake so a cimma ba na ɗorewar aure da zaman dindindin wannan an kawo zalim ɗin ne ko abin luran bisa la'akari da waɗansu ƙa'idodin shari'a da suka haɗa da a daruratu tuqaddaru bi qadariha a daruriyat ko ad darura daruratu da a dararu yudfa'u bi qadari imkan da adararul a'la yudfa bi da dararul adna da kuma yurtakabu ahwanu sharraini da kuma yutahammalu dararu al khas darari al wayannan ka'idojin na shari'a guda biyar sune akai la'akari da su wajen tabbatar da wancan babu cewa a takaita gwajin da abubuwan da ake da bukata kawai sai abu na hudu kada gwajin yayi tasiri mara kyau akan imani ko inganta aqidar musulmi ya da tunanin mujarradin gwaji ya bashi dama ya kubuta daga dukkan wata cuta ko dukkan wani abu na matsala abu na biyar kada a yi amfani da gwajin lafiya kafin aure cikin abin da bai da alaka da dalilin abu na shida wajabcin tsara sirrin wanda aka yi gwajin a kansa wanda wannan likitoci ne irin su dr siraj ya kamata su faɗakar da wannan a su faɗakar da 'yan uwansu masu wannan harkokin musamman su da suke ɓangaren da ake gwaje-gwajen jini ɗin na bakwai tabbatar da ƙwarewa da kuma amanar wanda zai gudanar da jini da ba kowane irin mutum ba ko a cikin likitoci ba kowa ne hematologist ba akwai surgeons akwai wanda suke psychiatrists ne akwai pediatricians akwai wayewa haka ne saboda haka wanda suke harkar jini hematologist ko kuma wanda suke bangaren lab science wanda lab scientist uh, science wanda suke iya gwaji na jini to su ne suke da haƙƙin yin wannan ba kowane ali da rabo ba dole zama akwai aminci akwai kwarewa kafin a yi sai abu na takwas kada ya zama to ɗawainiyar gwajin ta jawo rashin yin aure a cikin al'umma to da ƙarshe kuwa gwaje-gwajen lafiya kafin aure don tabbatar da matsayin lafiyar masu son yin aure da tabbatar da kubuta daga cututtuka masu hadari da ake iya dauka a dalilin alakar aure ko ta hanyar gado abu ne muhimmi musamman idan ana zaton akwai cutar to amma wanda ke da lafiya kuma yake da kyakkyawan zaton cewa wanda zai aura tana da lafiya kuma yana rayuwa a cikin al'ummar da bata shahara da cututtukan da ake tsoro ba ba dole ne ya wannan gwaji ba duk da cewa yana da kyau wannan shine iya abin da zan iya faɗi saboda yanayin lokaci na dai rairayo abubuwan da na rubuta ne amma kamar da na ce insha Allah zan aiko da takardar cikakkiya domin ya zama an amfana da abin da ke ciki insha Allah akwai yan littafai da na duba don ainihin tsara wannan makala daga ciki akwai multiple islam min al-amrad warafiya na Muhammad Uthman Shubair akwai mustajaddatun fikihiyya fi qadaya zawaji wa talaq na Usama Umar Sulaiman al-Ashqar Sulaiman al-Ashqar akwai dirasatun fiqhiyya fi qadaya tibbiyya mu'asira na Umar Sulaiman al-Ashqar da Muhammad Usman Shubair da Abdul Nasir Abul Basal da Arif Aliyu Arif da Abbas Ahmad Muhammad ba su biyar suka rubuta littafi sai kuma qadaya tibbiyya mu'asira fi dawil fiqh al-islami na Muhammad Saka ko Sika 8 sai al-fahs at-tibbi qabla az-zawaj daruratun am tarakum risala ila shabab na abdulhamid quba sai kuma asar al-amrad al-warafiya ala ahkam az-zawaj dirasa fiqhiyya na wata wadda ta yi magister masters rubutu mai kyau mai yawa akan wannan kabiyar rutaiba a sa'idi waɗannan na daga cikin littafan da na nazarinsu kafin fitar da wannan makala ina roƙon allah ta'ala ya mana muwafaka Allah kuma ya sa mu dace Allah ya kare mu da lafiya da zama lafiya da aminci da walwala Allah ya tabbatar da mu a cikin ainihin wato abin da yake daidai Allah ya karfafe mu ya ba mu ilimi mai amfani mai albarka da kuma ba mu aiki ikon aiki da abin da muke ji ina godiya ga jagororin wannan makaranta da jagororin wannan masallaci da ba su gushe ba suke kokarin shirya abubuwan da zai amfani jama'a yau da kullum ina roƙon Allah ta'ala kada ya gajiyar da su ya kara musu ƙwarin gwiwa su ci gaba da wannan aikin alkhairi kuma Allah ya tara mu da su gaba ɗaya a cikin wannan lada da duk sauran yan uwa da suka samu halartar wannan zama Allah ta'ala ya sa wannan abu namu ya zama an sa shi cikin mizani na kyawun ayyukanmu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh